anani ce ga tsanan ga ku akwai wani mutum a wani ƙauye mai suna malam fawaz yana da wani ƙatotonsa wanda yake taimaka masa a gona malam fawaz kuwa yana iya ƙoƙarinsa wajen kula da wannan sa nasa wata rana sai malam fawaz ya fita kiwon sansa suna ta tafiya can sai suka gaji sai ya ce bari in dan zauna a ƙarƙashin bishiyar nan in huta ashe kura ta hango su daga nesa sai kuwa ta ce a'a wannan katotan sa haka lallai abinci ya samu bari in je in cinye ta amma kuma wannan mutumin fa sai dai in yi dabara in kawar da shi tukunna idan ba haka ba ba zan iya cin wannan san ba sai ya matsa kusa da su ya ce sannu me sa wannan dajin nawa ne kake kiwo a cikinsa ba tare da karɓar takardar izini a gurina ba to ina da tambayoyi da zan maka in dai baka bani amsa daidai ba to wannan san naka ya zama nawa cinye shi zan yi malam fawaz ya ce da kura ina jinki sai kura ta ce saboda wani dalili ne ya sa sa yake maka hidima duk da cewa yana da ƙatotin ƙaho haka sai sa ya bude baki ya ce da shi saboda ina taya shi haƙa ramuka da ƙahona kuma shi ma yana bani abinci mai daɗi kuma yana kula da ni sosai sai kura ta ce au saboda abincin da ake baka shi yasa kake hidima haka lallai girma ya faɗi kai kuma wannan sandar fa me kake yi da ita ko sandar sihiri ne sai malam fawaz ya ce a'a ba sandar sihiri ba ne sandar hikima ne kura ba ta gane me ake nufi da haka ba sai ta ce sandar hikima me hikima kuma a'a wannan amsar ba ta yi min ba saboda haka wannan san naka ya zama nawa cinye ta zan yi mutumin ya ce a'a amsa ta daidai ne sandar hikima ne idan kuma kina son miki ƙarin bayani sai ki faɗa min ko kura ta ce to ina jin ka yi min bayani sai ya ce to da dai na nuna maka wannan hikimar tawa amma ban fito da hikima ba idan za ki iya ɗan haƙuri in yi maza in je gida in ɗauko miki kura ta ce to kai maza ka je ka ɗauko malam fawazi ya ce to ai kwa ɗaure ki zan yi a jikin bishiyar nan saboda kar ki cinye min sa kafin na dawo kura ta ce ɗaure ni amma fa kar ka daɗe malam fawazi ya ce ba zan daɗe ba sai ya ɗaura kura a jikin bishiya ya shiga daji shi kwasa ya dinga wa kora dariya. Mommies da daddies, shin kun san anti Anani tana da YouTube channel kuwa? Ku shiga shafi na na TikTok, sannan ku lura da wannan alamar da na zagaya inda aka rubuta YouTube. Sai ku saka hannu ku danna. Zai lulaka da ku zuwa shafina na YouTube kamar yadda kuke gani. Da kun shiga kada ku yi ƙasa a gwiwa ku danna alamar videos. Za ku gansu birjik da wanda kuka kalla da wanda ba ku taɓa kallo ba. sai ku zaɓa ku darje kada ku manta 'yan uwa don Allah ku danna alamar subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sanarwa a duk lokacin da na ɗora sabon bidiyo. Na gode! Can bayan 'yan awanni sai Malam Fawaz ya taho da wani ƙaton kwali a hannunsa. Sai ya kawo ya ce to ga hikima nan na kawo miki ki gani da idaninki. Kura ta ce ina hikimar? Malam Fawaz ya ce ki duba cikin kwalin nan za ki gani. sai kwakura ta shige cikin kwali da gudu malam fawaz ya rufe kwalin rub ya ɗauka ya je wurgar a rafi ya ja sansa suka koma gida suna ta masa dariya da ba don karace na yi ƙarya ba da sai in ce na tuka tuwo da tulu a cikin allura kuma na kwashe da reza ƙurunƙus kan ɗan ɓera a ce